cikin inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha uku ga watan safar Hijran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan julai shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid yau za mu tashi shafi na 143 daga sama bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa min al-akhlaq allati la yastaghni anha talibul ilmi daga cikin ɗabi'u ko ɗalibin abbas ko. na wa ɗalibin abbas abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhu ya ce ilm anna luhumul ulama'i masmuma ka sani lallai naman malamai fa guba ne hmm. wa'adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'luma al'adan Allah wato ma'ana sunna ta Allah game da keta asirin masu tauye malamai sananne ne hmm. sunna ta Allah game da mutanen da ke tauye ainihin sutura na malamai mutanen da ke so su wulakanta malamai to sunna ta Allah game da su sananniya ce cewa ba sa yin kyakkyawan cikawa لأن الوقيعة فيهم بما amrun 'azim domin aukawa a cikin malamai mutun ya auka cikin mutuncin su hmm. da abinda su malaman sun kubuta hmm. abinda ba su aikata ba a jingina musu hmm. an gane to wannan amrun azim al'amari ne mai girma ka jingina wa malami abinda bai aikata ba saboda cimma wani buri misali al'amari ne mai girma sosai misali an gane misali yadda yan bid'a ke yi yan bid'a za su yi kokari su jingina ma malami wani sifa saboda su hana mabiyansu sauraron wannan malami kaga farkon fitowar izala haka ake yi sai a ce ku daina sauraron yan izala daga kasashen waje ake kawo musu kuɗi a ce malamin gumi shi ake ba kuɗin yana raba mutane an gane ai to kaga wannan wannan magana su kansu masu wannan magana sun san ƙarya suke yi cewa malam daga Isra'ila ake kawo kuɗin sai a ba malam ba gumi shi kuma sai ya raba ma ɗan izala to haka suke faɗa a wancan lokacin an gane wannan ko to sannan kuma su ƴan salafiya za ka ga cewa ana jinginawa a ce nasiru dinin albani yana zagin malaman fikihu sai ga wani malami daga cikin malamai a nan najeriya ko wani mai wa'azi daga cikin masu wa'azi sai ya ce maka 'yan salafiya suna faɗa da fikiru kuma shugabansu shi ne nasiru dinin albani shi albani ya ce karatun fikiru haramun ne ya ce su imamu malik ba su iya ba su imamu shafi'i ba su iya ba su imamu amal ba su iya ba su waye ba su iya ba shi kaɗai ne ya iya to shi ma da ya ce shi kaɗai iya ga shi yanzu shi ma wasu sun gano kuskuren shi sun fara cewa bai iya ba akwai lokacin da wani marubuci wani wani katib ana kiran shi na ganin hassan almanan kama haka ne sunan shi ya zo ya yi takarijin riyadu salihin hadisan da albani ya inganta da ya za a fasu kuma hadisan bukari da yawa ya za a fasu sai wani ya same ni yake nuna min cewa to alhamdulillah kun ce kun yarda da albani shine malamin ku kun ce malamin hadisi ya zo ya yi gyara ga sauran malamai to shi ma yanzu gashi an ce bai iya ba shi ma gashi yanzu wani wani ya zo ya yi littafi riyadu salihin da albani ya yi wani ya gano kurakurai 120 da wani abu so daga kuma yanzu albanin naku bai iya ba a gane to kaga irin wannan ka zo ka jingina wa mutum ka ce yana faɗa da fiƙihu yana karyata malaman fikihu ko yana raina malaman fikihu wannan ka ne a ina ne albani ya taba raina malaman fikihu babu to an gane wannan ku. to auka musu a fihim bima hum fihi bara amrun azim aukawa ga malamai da abin da suka kubuta daga gare shi al'amari ne mai girma ka zo ka jingina musu siffar da ba nasu ba al'amari ne mai girman gaske misali kamar yadda wasu ke jinginawa zuwa ga shek rabi ta ce shek rabi'u yana jarraha mutane ba ka'ida yana tsanantawa ya kafurta mutane ya bid'antar da mutane ba dalili to duk mutumin da ya jingina mai wannan abun kuma ya jingina mai cewa ya kirkiro wata kungiya ana kiranta madakhila to kaga irin wannan ka aukawa babban malami mai amfanar da mutane ka zo kana so ka ci mai mutunci ko kana so ka ci diddigensa to irin wannan al'amari al'amari ne mai girma aukawa gare su hmm. an gane ko na'am وتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم wato dumfarin mutuncin su ka dumfari mutuncin manyan malamai hmm. kana so ka ci mutuncin manyan malamai da ainihin kage da shaidan da da kage wannan makiyaya ne mai haɗari. ka zo ka yi kiwo a makiyaya mai hadari wanda za ka iya cin guba wa iyaz billah والاختلاف على من اختاره الله منهم لنفس العلم خلق غميم وتقاجي والاختلاف أفو يكما wato wal ikhtilafu ala man iktarahu Allah minhu wato yin kage ga wanda Allah ya zabe shi daga cikinsu ga shi kaji wannan ilimi Allah ya zabi malam wani dan yada da ilimi su bin ba su usaimin su albani su fauzan su waye da kuma duk mutumin da yake karantar da ilimi a ko ina yake an gane ko wanda Allah ya zabe shi dan da ilimi sai ka kirkiro ƙarya dan ka jingina gare shi kulqul zamin dabi'a ne abin zargi قال الإمام أحمد imamu amur ya ce idan ka ga mutum yana sukan hamad bin salma ka tumci musuluncinsa a wancan zamanin Hamad bin Salma yana daga cikin malaman da suke yada sunna suke baiwa ainihin hadisin manzon Allah kariya to kaga mutum yana sukan to ka tunki musuluncin sa anya wannan musulmin kirki ne kuwa an gane ko na'am na'am fa innahu kana shadidan 'ala al-mubtadi'a lalle ya kasance mai tsananta ma yan bid'a an gane wannan ai to su yan bid'a inda mutum na tsananta musu ba za su kyale shi ya huta ba dole ne su ringa kirkiro ƙarya suna yaba masa misali yanzu muka duba shekul islam ibn taimiyya akwai wanda ya ce duk wanda ya ce ibn taimiyya shekul islam ma ya kafirta ina fata gani saboda tsaban adawa da ibn taimiyya amma kuma manya-manyan malaman sufaye da malaman asha'ira da sauran kungiyoyi baki daya sun yi yabo ga ibn taimiyya sun nuna cewa duk mutumin da yake cewa ibn taymiya ba shekul islam bane to wannan mutum in ma mai san rai ko jahili an gane ko to irin wannan soke soke suna yi ne saboda ibn taymiya yana musu raddi ibn taymiya yana kokarin yin bayani ga mutane sharrin miyagun akidin su shi yasa su kuma suke so su soke shi to so haka idan mutum ya zama mai tsananta ma yan bid'a ba laifi bane tsananta ma yan bid'a an gane magabatan mu sukan yabi mutum cewa fa innahu kana shadidan alal mubtadi'a da sharadi yana bin ka'ida wajen raddi din in ya zama to baya wasa da su da zaran ya samu wani dama zai tsaya ya musu raddi ya tsaya ya faɗi kurakuransu wannan ba laifi ba ne amma kada ya musu kage kada kuma ya ringa sakin maganganu na zagi da ashar in zai yi karantarwa an gani ya fito ya faɗi abubuwan da ke cikin akidun shi'a abubuwan da ke tare da sufaye abubuwan da ke tare da yan kadariya abubuwan da ke tare da yan kaza duk ƙungiyoyin nan su ikhwanul muslimin ka fito ka yi raddi irin usulubin raddin da shekara rabi'u ke musu babu zagi babu tsanantawa amma kuma suna cewa yana da tsanani suka ce musu a wanda littafi za ku za a ga tsananin nashi a wanda littafi za mu ga inda yake tsanantawa irin tsanantawa da kuke magana gaya dai yana fito da asirinsu ya bayyanar da shi ga al'umma ba duka ba zagi an gano wannan ku to irin wannan don ka fito da laifin yan biriya kai ta yawan raddi ana buƙatar malamin da ke yawan raddi ga yan biriya. ba a buƙatar malami mai sako-sako ga yan biriya. duk malamin da kaga yan biriya suna cewa wallahi su suna son salafiya irin na wani wallahi salafiyan wani shi ba ruwan shi karantarwa kawai yake yi to kasancewa shi wannan mutumin bai da wani tasiri a cikin da'awa kawai shi karantarwa yake yan bidiya ma suna jin daɗin sauraren shi saboda babu wani abu da yake taɓa su an fahimci wannan na'am الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنكر قولك أبي سعيد الخدري الله يقارى مزيدا بلوغ المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا شيء إذا رأيتم الجنازة فقوموا idan kun ga jana'iza ku miƙe kuna ganin jana'iza za a wuce da ita ku miƙe faman tabi'aha fala yajlis wanda ya bi ta kada ya zauna har sai ya ajiye ta idan mutum zai fi jana'iza kada ya zauna har sai ya ajiye kawon mutafakun alai an gane wannan ko imamu nawawi yana cewa mazhabar jumhur na malamai shine musabancin haka cewa idan an idan an zo da jana'iza in kun ga jana'iza za a tafi da ita duk ku miƙe gaba ɗaya wanda kuma zai bita kada ya zauna sai ya ajiye ta imamu nawawi ke cewa mazhabu jumhurin, ulama istibabu yace wa kan sahatil ahadith bi istibab al iya. ila an tuba ce haƙiƙa hadisai sun inganta da ke nuni akan mustahabbancin tsayuwa a miƙe har sai an aje gawa da zaran an zo da gawa kowa ya miƙe har sai an aje ta an gane imamu ya yi wannan bayani to amma wannan matsala ce wacce malamai suka yi saɓani a cikinta mafi yawan malamai wanda daga cikinsu akwai a'in masul arba'a sun tafi akan rashin mustahabancin tsayuwa ga jana'iza dan an kawo gawa ba sai ku miƙe ba kowa ya zaman shi wannan shine fahimta na jumhur na malamai jumhur suka ce wannan miƙewa din wanda ya zo cikin wannan hadisin suka ce an shafe shi menene hadisin da ya shafe shi kace hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito da Abu Dawud daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu bil qiyam lil janaza annabi ya umurce mu mu ringa miƙewa ga jana'iza yace da zaran an zo da jana'iza mu miƙe sun majalasa ba da zalim sannan sai manzon Allah ya zauna bayan haka Kunga da yana cewa mu miƙe sannan daga bayan sai manzon Allah shi da kansa ma ya koma yana zama wa amara na bil julus ya umurce mu mu ringa zama aka ce wannan shine hadisin da ya shafe wancan hadisin da ke cewa amiki Imam Ahmad na cewa in kama lam aqimhu wa in qa'ada fala ba'as Imam Ahmad ya ce idan ya miƙe ni ba zan aibanta shi ba kuma idan ya zauna babu laifi an fahimci wannan hai hmm. in mutum ya ga dama nan kawo gawa ya miƙe in ya ga dama kuma ya zauna imamu nawawi yake cewa al-mukhtar fil qiyam li janaza annahu mustahab abin da yake zababbe ga tsayuwa ga jana'iza mustahabi ne waqtara istihbab al-qiyam ash-shaykh taqi taqi ash-shaykh taqiyuddin wato shaykh taqiyuddin ibn taymiya shi ya zabi tsayuwa ga gawa din to amma zahirin wannan hadisin ya tabbata hadisi ne ingantacce ya ce mun fita tare da manzan Allah an ka ya ce kai manzan Allah ya umarce mu da tsayuwa ga jana'iza sa'annan daga bayan sai manzan Allah ya koma yana zama ya umarce mu mu zauna kaga wannan hadisi yana nuna mana cewa wato zaman wato maganar hadisin nan ya shafe wancan magana kamar su suna ganin ba wai ya shafe shi bane wannan umarnin da ya yi a zauna wato ba umarni na dole ba ne kamar ya ce musu ne in kun ga dama ku miki in kun ga dama ku zauna A gane shi yasa imamu ahmad ya yi jam'in hadisan cewa in kama lam a ibu wa in ka'ada fala a idan ya miƙe ni ba zan aibanta shi ba in kuma ya zauna babu laifi jam'an bainal adilla Allahu a'lam na'am وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه الميت من قبل الجليل كربو cewa lallai Abdullahi bin Yazid ya shigar da matacce ta bangaren kafafuwan kabari bangaren da aka tsara inda ake sanya kafa ta wajen da ake shigo da gawa وقال هذا من yace wannan yana daga cikin sunna in za a shigar a shigar ta bangaren wurin da ake sanya kafa أخرجه أبو داود أبو داود يبتدى وانا حديثا وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو أن عمر يقارى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wada'tum mautakum fil qubur idan za ku sanya matattunku a cikin kabari ko ku sanya matattunku a cikin kabari taqulu ku ce bismillah wa ala millati rasulillah ku ce da sunan Allah kuma akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akhrajahu ahmad wa abu dawud wa nasa'i imam ahmad ya fitar da shi da abu dawud da nasa'i ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wa allahu ad-darqutni bil waqf darqutni ya ya illanta hadisin da waqf cewa hadisin mawqufun ala ibn umar cewa abdullahi bin umar shi ya faɗi wannan magana amma abdullahi bin umar zai iya faɗin wannan magana ta ɓangaren ra'ayinsa kawai in kun ajiye matacce a tsabari ku faɗi wannan azkar din zai iya a ƙirƙiro wannan azkar din ya faɗa haka nan kawai kaga wannan ba zai yi a ce ya ƙirƙiro haka nan ba kawai to zai iya yiwa ya zama to mawqufun lafzan marfu'un hukman an gane wannan ko to wannan shine wato zahirin magana kaga zahirin magana kenan Abdullahi bin Umar shi ya faɗi magana? amma za a jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. an gane ko Allahu a'lam na'am wa ana Aisha radiyallahu anha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yadda cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kasru azmil mayyit karya kashin matacce ka kasrihi hayya kaman karya shine ne yana rayi hmm. karya kashin matacce kaman karya shine yana rayi idan idan idan mutum ya rasu sai ya zama to ana so a shigar da shi cikin kabari ya ki shiga da aka karya kashin dan ya shige to irin wannan karya wanda aka yi kamar an karya shi ne yana raye wajen zunubi an gani irin yadda mutumin da ya karya shi yana raye ya yi laifi to haka nan mutumin da ya karya shi yana mace shi ma ya yi laifi irin haka نعم رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم أبو داود يرويته بإسناد أكان شرط مسلم وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة ابن ماجه يقال هذا حديث ابن سلمة شوى في الإثم أوجن زنبي نعم كريا وانجد ديني أوجن زنبي إيه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنك القودة سعد بن أبي وقاص Allah ya ƙara musu yadda ya ce alhiduli lahdan wato ku haɗa mun lahadu in za ku haƙa mun kabari wato ku haƙa mun kabarin lahadu hmm. bu alayyar labina nasba ku kafa mun tubali gayan kafawa hmm. kama suni abi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka aikata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm. in za ku mun kabari a kabari akwai lahadu akwai shukku to shukku shi ne galiban wanda muke yi a makabartanmu mu saboda yanayin kasan da muke da shi yanayin kasan mu ba zai ba mu dama mu yi lahadu ba shi lahadu ne wanda ake yin shi a bango a haɗa a huda rami a bango a sanya mamaci a cikin sana a ɗauko tubali bulo ɗin ƙasa sai a toshe wajen da shi to galiban ƙasashen larabawa suna iya yin wannan lahadu ɗin kuma shi lahadu ɗin shi aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi lada an gane ko in zai yi a yi lahadu ɗin to yin lahadu ɗin ya fi lada akan shirku amma in ba zai yiwu ba kamar irin yanayin kasashenmu to sai mu yi shakku din an gane abin da ya samu sai a yi hakuri da shi na'am ga imamul bai haƙi an karɓo daga jabir radiyallahu anhu ya karɓo misalin wannan ya zama shahid ya ƙara da cewa e kaga lahadu din kenan sai aka ɗaga kabarinsa daga ƙasa gwargwadon tuƙa guda hmm. sai aka huda rami a bango din da aka huda bango din aka sai aka sanya ainihin shi wanda ya rasu sannan sai aka ɗauki tubali aka toshe wannan rami da shi ibn hibbar ya inganta shi hmm. wali muslimin anhu an karɓo daga muslim daga gare shi dai ha rasulullahi an yi jiyasta qabr daga dai shi dai jabir bin abdullah ce hmm. manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana wato um, a yi siminti ga kabari alaihi kuma ya hana a zauna a kan shi alaihi ya hana a yi gini a kan shi kada a yi wa kabari siminti hmm. kada a zauna a kan kabari kada kuma a yi gini a kan shi hmm. duk wannan gaba ɗaya haramun ne hmm. an gane kuma suna daga cikin bidiyoyin da ake yanzu yanzu ana gini a kan kabari sannan kuma ana yin siminti daga an shafe shi da siminti gaba daya to wannan ya saba mu sunna Allahu a'lam رياض الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمرو بن الأحوص الجشمي أنكر قودك عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه Allah ya ƙara musu yadda. Annahu sami annabiyya sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada'i yaqulu. Lallai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm. a cikin hajjin bankwana yana cewa ba'da an Allah ta'ala wa asna alai. Bayan ya gode ma Allah kuma yi wa Allah kirari. Wa zakara wa Kuma ya tunatar da mutane Allah kuma ya mutu wa'azi. Sun hmm. qala. Sannan zai ce ala wastausu bin nisa'i khaira ku saurara ku yi wasiya na alkhairi ga mata hmm. ku yi mu'amala da mata mu'amala mai kyau hmm. fa inna ma hunna awanun indakum su din nan kaman kamammun prisonerin yaki ne a wajen ku hmm. kaman prisonerin da aka kamo ne a wajen ku misali wato ma'ana ku ke da iko da su suna karkashin ku ne kamar yadda in an kamo prisonerin suna karkashin ka ne to babu wanda ya ce ka wulakanta wannan prisoner duk wani abu na kyautatawa ka kyautata masa wa imuna ta'ama ala hubbihi miskinau wa yatima wa asira to so laka prisonerin yaki dan an kama su a wajen yaki baya hukunta a ci mutuncin su to su mataye kaman kaman kamammu ne a wajen ku bi ma'ana abin da ya hada su da wannan wajen wajen shabai din shi shine alakan alakan ku da su kyautatawa babu wani alaƙa tsakaninku da su face kyautatawa tunda ku din nan ku ke shugabanci a gare su shi namiji shine shugaba ga mace a rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne suke tsaye suke shugabanci akan mata an gane mace ba za ta je unguwa ba sai da izinin mijinta mace ba za ta aikata wani abu ba sai da izinin mijinta wannan shine ma'anan cewa su awanun ne inda kuma duk abin da mace za ta aikata to ya kamata ta nemi izinin shugabanta kamar yadda yake shi ma kamar me ba zai yi wani abu ba sai da izinin wanda ya kama shi nan ba ana nufin mata kamar ba ana nufin su bayi ne. Wajen ushe bai din shine abin da ya shafi kyautatawa yadda za ku kyautata mu wa'yancan haka za ku kyautata wa mata sannan matan su sani suna ƙarƙashin shugabancin ku ne an gano wannan ko ba irin tunani na yahudu ba cewa yadda namiji mace in za ta je unguwa sai ta nemi izininsa to ita ma in zai je unguwa shi ma sai ya nemi izini in ta hana sai dai zauna ina fata gane wannan to kaga wannan ba haka abin yake ba namiji in zai je unguwa sai dai ya sanar da matar shi kawai don kyautatawa ba wai a matsayin wai dole sai ya faɗa ba amma ita dole sai ta gaya mai kuma an ta gaya mai sai ta jira kunsa sai ta jira ya ba ta izini ta ce mai gida zan je wajen iyayena sai ce ki bari sai gobe to shi kenan in ta roƙe shi bai yarda ba dole ta hakura sai gobe din in ko misalin ta nemi izinin sai ce kar ta je sai ta je tana cikin tsinuwa Allah har sai ta dawo an fahimci wannan ko to wannan shine an gane ta so haka matan nan innama hunna din da ku su kaman kamammu ne a wajen ku suna karkashin shugabancin ku ne da kuma kyautatawan ku laisa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalik ba ku mallakan komai ga matayen da ya wuce wannan illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai dai fa in sun zo da alfasha a bayyane kun kama su baro suna zina kun kama su baro suna madugo ko kun kama su suna yin wani laifi mai girman gaske irin laifin da ke hukunta a sake su kamar a ce kun kama su suna zuwa gidan boka kun kama su suna yin bori ko suna kungiyar asiri kaga wannan ai shine babban alfasha ko mutum ya kama matashi tana mu'amala da boka ya kama matashi tana kungiyar asiri ya kama matashi tana kaza tana yin bori to irin wannan kai tsaye baya halatta kama nemi shawara don wani zai zo yana neman shawararka mana da Allah yana neman shawara mata ta ce wallahi nayi nayi ta daina zuwa gidan boka daga gidan wannan boka sai gidan wannan boka wani shawarar sai ke nema to sai ka ce masa ne in kai ne ya nemi shawara sai ka ce me to matar shi na zuwa gidan boka kuma yana neman shawararka matar shi tana kungiyan asiri da yana neman shawara kana ganin ko in yi haƙuri da ita ne in zauna nan gaba za ka gyara an gane kai tsaye in ka na zuwa gidan kaka nemi shawarar kowa ka fatattake ta in akwai sakin da ya wuce uku ma ka yi mata an gane ni a shawara na ma kada ma wani alaƙa ya ƙara ka haɗa ka da ita ta kama gabanta ta je ta auri wani ira a dace a can wajen an gane wannan ko? to sai dai idan su matan sun zo da wani alfasha bayyananne ka kama ta ɓarɓaro tana zina ka kama ta ɓarɓaro tana madugo ɓarɓaro tana asiri to irin wannan kawai kana da iko ka rabu da ita hmm. fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' idan sun aikata wannan alfasha su matan hmm. ku kaurace musu a wajen kwanciya hmm. to wannan wani alfasha wanda yake hukunta saki ake nufi anan to wannan alfasha din ba wancan alfasha da muke magana ba ne an gari wannan alfasha da ake nufi cewa illa an yi a tina bi fahishati mu bayyana wannan ana nufin ku sake su an gani amma laisa tamlikuna na shay'an ghayra zalik ba kwa mallakan wani abu gare su in ba wannan ba sai dai idan sun zo da alfasha bayyananne to idan sun sun aikata ba ku kaurace musu a wajen kwanciya to wani irin alfashi ake nufi a nan bayyanan ne shi ne aka ce kamar nushuzi hmm? misali mutum ya nemi iyalinsa ya yi alaƙar aure da ita ta yarda duk wani hanyar da ya nema don ya yi alaƙa sai ta yarda to a nan wajen wannan shi ne alfashan da ake nufi an gane ko ko kuma tana ainihin aikata mishi mummunan mu'amala tana gasa mai magana ta zage shi ta zage iyayensa ta wulakanta mai dangi yan uwan shi din sun zo ba ta kulawa da su sannan a fili tana nuna ita ba ruwanta da su amma yan uwanta in suka zo za ta tsaya ta yi musu goma na arziki tana farin ciki a ce ga mahaifiyarsa za ta kawo ziyara tana farin ciki a ce ga yan uwanta an gane sai ta gaya wa mijinta ga mamata za ta zo tare da kaza kawo kudin ce kawo kaza ya kamata a siya musu kaza sai ta rinka faɗin ma abubuwan da za a siya amma kai idan naka ya zo kai za ka ce to wace mama ta za ta zo ya za a yi ne to sai ka duba ne ka zai duba abin da za ka ba wani alaman haɗin kai babu wani alaman farin ciki kaga anan wajen idan ta nuna ba ta son naka kai ma sai ka nuna mata haka saka da daɗi ta ce ga mamanin zuwa sai ya to Allah ya kawo ta kaɗan idan murya kaɗan kuɗin ce ba ne Allah ya kawo in kila kafin ta zo Allah ya kawo biya bayan ba su kenan ba kafin ta zo ta gare ba wani alamar shiri in ta zo kawai abinda ya samu kawai zaki in ta zo tana bayan tafiya ta ce ya kama haka ta, ke ma ya cike min haka kin san iyayen iyayenki na wani ba sani ba in kina son zaman lafiya da ni da ke gaba ɗaya mu mutunta iyayenmu mu mutunta dangin juna ba zai yiwu ni in mutunta na ce ki wulakanta na ba ba zai yiwu ba kin san ni ne dai shugaba ya kamata ma a ce kina jin an ce iyaye na rasu ko ƴan uwana ki tsaya sosai ki tsayi wanda ka har ma ya zama to ƴan uwana da iyaye na suna yaban ki hmm. kin san ƴan uwana sun gane ba ta san su kaga kaga wannan in dai tana son zaman lafiya kuma tana son a mutunta iyayenta to ta mutunta naka sai a zauna lafiya an gano wannan ku domin wata don ka masa siya ba za ta gane ba amma in abin ya faru ta yi kai ma ka yi iyayen sun zo ka kulle sto ka kulle sto ka fita abinka ba ta da kudin ce ba ne ba ta da kaza iyayen suka zo suka daɗe suka tafi ta zo ta yi kuka ta yi kuka ya kama wulaƙanci ta ake kin daɗe kina mu yau dan na miki so ɗaya kawai famani ta da alaikum dan na ga wasu abin ya musu zafi ne wasu ga zafin abin to an yi ne a idan ta gyara wata ka masa nasiha cikin abin da ke ma iyaye na ba daɗi ba za ta fahimce ka ba za ta ci gaba da yi to amma da zaran ta fahimci cewa ba lalle lalle ba iyayenta za su kawo ziyara iyayenta za su zo in nata in ba sai manaka ba kai ba za ka yi ba da za a huta sai ga duk gaba ɗaya kowanne ana ana kyau da samu kowanne ni ma in miki keke mun cuɗanye ne cuɗanye ki ko shi ne amma kun kuma kai mai hakuri ne sai kai ɗaya wala in sabartu da kuma kairun lissabirin sai kai wanda ya fi sauki sai in iyayen suka zo ka kyau kai musu goma na arziki ka bar iyayen ka kyau lakantawa sai dai ka can siya na sai kai ta nasiya kai ta mata siya kila sa gyara Allah shi kiyaye fayin fa'alta fa hunna fil madaji to idan sun aikata wannan nushuzi din da kuma wannan mummunan halin ku kaurace musu a wajen kwanciya hmm. wadribuhunna darban ghayra mubarrih sannan ku buge su duka ba mai jin ciwo ba hmm. kar ku buge su dukan da za ku ji musu ciwo hmm. amma nan ana nufin kuma duka ya zama to dukan da ba za su ma san an buga ba akwai dukan da ba za a san an buga ba kamar yadda ake cewa a nan da malin haka sai a ɗan kulle shi ya dinga haka a dinga haka shi irin wannan ake nufi haka wannan wasan yara ne aiko a mutum ya ɗauki bulala ya zane ta irin zane wanda za ta ci zafi amma kada ya zama toka ka mata targaɗe ko ka karya ta ko ka ji mata ciwo amma dai ta ci zafi an fanci wannan ku buge su duka ba mai tsanani ba wanda yake jin ciwo kaga wannan hadisin ya nuna akwai duka a cikin tarbiyya na musulunci masu cewa samsan babu duka a cikin tarbiyyar musulunci sun saba akwai duka a islamiyya akwai duka a makarantun boko akwai duka ga matan aure namiji akwai matakin da namiji in ya kai ya bi hanyar da ya bi domin kawo gyara abin bai yiwu ba sai amfani da mataki na ƙarshe Shi ne sai amfani da bulala sai ya buge ta zarban gaira mubarihin kawo qur'ani ne ma ya kawo ballantana ɗan aqlaniyun su ce hadisi ne da ibi su ce haza hadisu yukhalifu al-aqla fa yurad an gani to wannan qur'ani ne wallati takhafuna nushuzahunna fa izuhunna wa hajuruhunna fil madaji hunna a qur'ani ne ya kawo ba ba ba da ifi ko hasan ko ko ko ko a ce sha ko ce khabaru ahad fi ma ta ummu bihil balwa fala yuqbal a gane to da kaga ashe qur'ani ya san da duka kuma duka shine mataki na karshe shi ma duka sun za a yi daidai ruwa daidai kurji kada a wuce gona da iri har ya kai ga garin duka kuma a naka sama ya zama to in ka rabu da ita kuma wani ba zai aura ba kai mata dukan da dukan fitan hankali wanda in kafa ke ta kara bude ita wani mazai ce baya su ta na kasa wajiya billah na'am na'am fa yana ta'anakum fala tabu alaihin sabila idan suka yi muku da'a su matan hmm. kun musu nasiha suka gyara kada ku nemi hanyar kama su da laifi ka mata nasiha kan miyagun halayen ta gyara nan? kuma a daina waiwayawa abinda karga ta yi faɗa maganar ya wuce kada bini bini ka tsako wannan maganar bari bari ka dauko wannan magana babu kyau na'am ala inna lakum ala nisa'ikum haqqan ku saurara lalle ku dinnan kuna da haƙƙi akan matayenku wal nisa'ikum alaykum haqqan sannan matayenku ma suna da haƙƙi akan ku hakukum alaihinna alla yuti'ina furushakum man takrahun to haƙƙin ku akan matayenku hmm. kada su takar ga shimfiɗanku ga wanda kuke kyama hmm. duk wanda kuke kyama kasa sanya ya taka shimfiɗanku wannan kinaya ne kar ta ɗauko wani namijin banza ta kawo shi ya kwanta akan gadonka wannan shi ma kinaya ne kada ta yi zina tunda babu wani namiji wanda yake cikin hayyacinsa an gane wanda zai yi sha'awan a ce ya auri mace a ce wani kuma ya zo yana takanta an gane wannan ku to kaga irin wannan abin ya faru to wannan mutumin ya riga ya fita daga ɗabi'a na dan adam dan adam wanda yake cikakke yana da kishi ba ma wai ya ga wani namiji a shimfiɗan matar shi ba a'a ya ga wani namiji ma ya riƙe matar shi ya ma riƙe matar shi akan wannan ma yana iya rabuwa da matar ko ya ga wani namiji yana yawan tattaunawa da matar shi kullum ya gan shi anan ya gan shi anan suna tattaunawa A kan nan saboda kishi yana iya rabuwa da matar shi an gane wannan hukun to kenan addinin musulunci ya zo da kishi kada mutum ya zamanto kaman gaɓotari kawai shi kawai irin sakaka kawai ya zo cikin ɗaki ya kawo ya zo kawai ya dawo daga aiki kawai sai ga wani bawan Allah ya zo matar shi ta dafa mai abinci yana cin wannan abinci yana shan ainihin lipton gashi nan ya zauna yana ta jin daɗi suna fira da matar ce wannan waye ta ce wallahi is my classmate ai shi ne nake gaya matan nan classmate yana din nan yana da kirki wallahi shine ya kawo min ziyara baka nan nace ya shigo kawai ya zauna ai da ɗaya ne ce ɗaya ba kuma gaskiya da ɗaya ne tunda classmate ne ba kuma bari ma ku san ba ku waje in kun gama tattaunawa zan kai ziyara waje kaza an kun gama tattaunawa shikenan ku abin nan kice ina kai da shi kuma sai ya fice abin shi ga irin wayannan su ya kira da use ko wanda annabi ya ce da use baya shiga aljanna mutumin da ba shi da kishi ko kaɗan kawai zai iya sakin matar shi ko ina ta yi mu'amala da maza kowane irin mu'amala baya damuwa in ma lalacewa ta kai ta sai ce ya yarda da matar shi don matar shi ta kaɗaita da maza shi ba matsalar shi bane ya yarda da ita baya tunanin komai To wannan rashin kishi ya kai ha, an gane wannan ko babu wani mutum wanda shari'a ta ce ka yarda da shi irin wannan yadda ya kaɗaita da matarka idan har mutum zai kaɗaita da mace illa na salisu kuma a shaitan face ya kasance na ukun su shaitan babu wani mutum wanda imanin shi ya kai da shari'a ta yadda ya ce banta da mace shi kaɗai kawai an gane wannan ai to shi ne aka yi magana kada ya takar ga shimfiɗan ku ga wanda kuke kyama wala ya azanna fi buyutikum liman takrahun sannan kuma kada su bada izini a cikin gidajen ku ga wanda kuke kyama hmm. in dai kuna kyama na mutum kasu ba shi izini ya shigo gidan a gari ko da tana da wata kawa kawan nan ba ta da kirki shi yana ganin kawan nan tana da wasu halaye marasa kyau Ya ce bai yadda ta ringa zuwa gidan shi ba kada ki kuskura ki bada dama wannan kawa ta ringa zuwa an gano wannan ko to haka nan namiji ya ce shi ba ya son ya ga namiji ai ba masu ya faɗa ba Tun namijin da ba muharraminki ki ba ba sai ya gaya miki baya so ba sai ki ringa shigar da mazaje wanda ba muharramanki ba kina shigar da su cikin gidan mijinki baya nan to wannan ba karamin laifi bane ya saba ma shari'a an gane wannan ku na'am ala wa haqquhunna alaykum ku taurara su kuma haƙƙin su mata akan ku ba an tahsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna ku kyautata musu wajen tufafin su da abincin su na'am wajen tufafin su da abincin su hmm. ku kyautata musu ku ɗinka musu tufafi mai kyau daidai da zamaninsu sannan ku ba su abincin da ya dace da zamaninsu da kuma ya dace da labiyansu ko fahimci wannan aiki to wai yanzu magani abinci ne yanzu idan mace ba ta da lafiya dole ne kai za ka ba ta magani ko iyaye hmm? saboda an ce ku kyautata musu a wajen tufafinsu da abincinsu to ya magana maganinsu in ba su da lafiya idan lafiyar talau kana bukatanta ka yi kwanciyar aure da ita in ba su da lafiya ka ingiza ta gida sai ta warke ta dawo yaya to akwai masu fahimtar cewa ba dole ba ne ga miji yau matar shi magani abinda shari'a ya ce kawai kiswatu hunna wa da'a kiswatu hinna wa da'ami hinna bai ce wa dawa'i hinna ba hmm? to yanzu min babu aula a yi shin da magani da abinci wanda ya fi muhimmanci tun da har shari'a ya ce ka ba ta abinci ashe magani min babu aula magani shi ya fi dacewa an gani? e eh, kaga wannan tambihi ne a tambihu bil adna ila al'ala tunda aka yi tambihi ka ba ta abinci ka ba ta tufafi to in tana rashin lafiya ka ba ta magani min babu aula Allahu a'lam رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح امام الترمذي يروي تو yace ne mai kyau kuma ingantacce wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam awan ay asirat aniya bil ayn kama mun bayi وهي الأثير والآن الأثير شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج منذ صلى الله عليه وسلم يا كمن تامتشي wajen shiganta ƙarƙashin hukuncin mijinta kamar me a ƙarƙar ku a fi dukuli ya ta hukumin zauji bil asir wato annabi ya kamanta mace wajen shiganta ƙarƙashin hukuncin miji tana ƙarƙashin kulawar miji sai ya kamanta ta da al'asir kamar miya wajen yaƙi an gane wannan ko? eh wadarbul mubarri shi shaku eh, shine duka mai wahala mai tsanani kada a yi ma yarinya duka mai wahala mai tsanani wanda za a nakasa ta a'a qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fala tabagu alaihin sabila eh amma dai duka ya san ya zama mai zafi ne ba eh kada a yi duka kawai da zai zama na wasan yara ya zama duka mai zafi wanda za ta dan san cewa fa lalle fa an yi hukunci fala tabagu alaihin sabila kada ku nemi hanyar kama su da laifi mm. idan suka yi muku biyayya ai la tadlubu mai ta juna biyu a bihi nan. kada ku nemi hanya da za ku kafa hujja da shi a kansu, ku yi jayayya da su kan shi in sun tuba kada ku nemi hanya da za ku ringa cutar da su da shi bayan sun ce mun tuba in sun ce sun tuba to magana ya riga ya wuce kada da zarar wani laifi ya kara faruwa sai a koma baya rana kaza kin san kin mun kaza haka zai ringa tara laifuffuka yana ayyana mata to irin wannan babu daɗi wallahu a'lam na'am addurar bahiyya fi tamyiz bainan najiya wal kawiya نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رابعا نهض قيام مسلم بن ابي كريمه باتباع العمل السري وتنا انا بغنا كان اوامل wato sabubba da suka kawo bayanan wannan kungiya ta ibadiyya da can ba a san da su ba to satin da ya wuce mun faɗi wajen sabubba wajen guda uku to ga hudu tsayuwan muslim bin abi karima ittiba'il amali sirri wani mutum ana kiran shi muslim bin abi karima ya tsayu yana ta bibiyan ainihin aiki na sirri ƙarƙashin ƙasa yana ta yaƙa ainihin wannan aƙida yana ta yada wannan aqida karkashin ƙasa. har ya zamanto ya samu mabiya da yawa na'am wa ihtimamu bil irshadi wa tawjih wa tarbiya da himmatuwa da ainihin shiryawa da karantarwa da kuma tarbiya shi wannan bawan Allah ya tsaya yana ta shiryar da mutane yana ta fuskantar da mutane zuwa ga aikin alkhairi yana ta yin tarbiya an gani ya zo ya nuna wa mutane ku yi kaza yana da kyau ku bar kaza ba shi da kyau to bai fito da aƙidansa a fili ba yana ta nuna wa mutane dai ayyukan alkhairi to irin yanayin wa'azinsa sai ya ba mutane sha'awa yana nuna wa mutane ku zan masu gaskiya ku zan masu rikon amana ku zan masu jin tsoron Allah ku zan masu kaza masu kaza ku daina yin kaza ku daina yin kaza ku daina yin kaza to wannan abun sai ya dauki hankalin mutane sai suka yarda da shi a matsayin cewa wannan mutumin malami ne na Allah to a nan wajen sai ya zo ya samu mabiya suka bi shi wata kharraj a'dadun kabiratun ala yadihi sai aka samu adadi masu yawa hmm. suka yi takarruji a hannunsa mutane da yawa suka tsaya suka yi karatu karkashin ka saboda sun gamsu da tarbiyyarsa hmm. hamalu ilma sun dauki ilimi a wajen shi hmm. an gane wannan ku wa rawadu afkara firqatihim fil maghrib wal yaman wal hijaz daga nan fa da ya samu ana karatu sai ya fara cusa musu akida yana ta cusa musu akidan shi yana cusa musu akidan shi da ya samu amsuwa sai ya zama to mabiyan sa din nan hmm. rawaju afkara firqatihim hmm. sai suka kama yada tunani irin na kungiyan su hmm. a yammaci da kuma yaman can wajen nan can magrib can wajen su su morocco wajen su morocco da wajen su yaman da wajen hijaz wajen makka da madina ya yi ta ƙoƙari ya zama mabiyansa ya yada su suna ta watsa wannan aƙida ɗin amsalin rabi bin habib al-farahidi daga cikin ɗalibansa akwai arrabi. rabi bin habib al-farahidi da kuma al-mu'afiri da mm, Abdulrahman bin rustum da mm, wasu duk wannan suna daga cikin ɗaliban da suka yi tafarruji ƙarƙashin makarantarsa mm. kaga shi usulubin da ya bi ƙarƙashin ƙasa ya yi ta ƙoƙarin karantarwa amma a zahiri ya ɗan nuna taƙiya-taƙiya haka zahiri bai nuna wa mutane aƙidan shi ba sai dai duk mutumin da yake karatu irin ɗalibai hawa ɗalibai fantattu su ne yake ta cusa ma ainihin aƙida na ibadiyya amma idan ka zo majalisinsa sa za ga faɗin a ji tsoron Allah a daina sata a daina cin hanci a daina kaza yana dai nuna wa mutane hanyoyi masu kyau kuma yana kuma haramta wa mutane abubuwa marasa kyau sai ya zama to gama garin mutane sai suka yi sha'awan shi ce wannan malami ba ruwan shi kawai yana karantar da mutane a ji tsoron Allah to amma idan ka turo ɗalibi ya zama to ɗalibi ke bantacce sai a tusa mai wata aƙida to da haka ya samu manya-manyan ɗalibai kuma da wannan ne ya zo ya mamaye garuruwan nan garuruwan su moroko wanda har yanzu ka je Moroko akwai wani aƙida ta ibadiyya da kuma yaman yaman akwai akidan shi'a akwai kuma akidan wannan akidan na ibadiyya amma akidan da ya fi jayi a yaman shi na akidan shi'a zaidiyya sai kuma kasar hijaz an gane ko to da wannan ne ya samu daman yaɗa miyagun akidunsa galiban su yan bid'a sukan yi amfani da dabaru su boye ainihin hakikanin akidansu sai idan sun samu amsuwa sai su fito a mutum an gane ku allahu a'alam dukkan wayannan su ne sabubba da suka sanya har wannan kungiya ta ibadiyya ta bayyana har ta zo ta yi karfi ta to wata kungiya da aka santa daga cikin kungiyoyin khawarij Allahu a'lam الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف الشبهات في مسائل الأهل والجهاد ثالثا نأكو قال ابن جزي في القوانين الفقهية ابن جزي يا فتاة أتكين قوانين الفقهية في آخر كتاب الجهاد أتكين قرشان كتاب الجهاد بيان الفرق بين الأمان اللازم وبين الخديعة في الحرب يتي بيان بمبنشي تكانين أمانة وانديك لازم da kuma tsakanin yaudara a cikin yaƙi me bambanci tsakanin amana da kuma khadi'a a cikin yaki annal amana tatma'innu ilayhi nafsul kafiri lalle amana ran kafiri yana nutsuwa gare shi in ka ba kafiri amana ka ce mai na baka amana ka shigo wannan gari ka shigo garin nan karkashin amana na to zai samu nutsuwa? cewa idan ya shigo wannan garin ba mai taba shi in ya shigo wannan garin ba mai cutar da shi tunda an riga an bashi amana an gane ko hmm. ran kafiri yana samun nutsuwa da shi hmm. khadi'atu hiya tadbiru ghawamid al-harbi shi kuma khadi'a wal harb al harb khudu'a dinnan shine gudanar da dabaru wato zurfafan dabaru na yaki gudanar da zurfafan dabaru na yaki bima yuhimul adu wal irada anhu abinda maki zai dauka kamar an kauda kai daga gare shi maki zai dauka kamar an kyale shi alhali ba kyale shi aka yi ba hmm. kamar misali ya bika a guje hmm. ya bika in ka fahimci kafiran suna da yawa fiye da ku sai ku ɗanyi gudu don ku je ku riski makiyanku a ku ainihin mutanenku to idan ya ga kana gudu din nan zai ɗauka ka ji tsoro ne an gani alhali ba ka ji tsoro ba ne ka yi haka ne don ka janyo shi zuwa ga inda in ya bi ka zai sha wuya an gani ka ga wannan ka masa kudu a kenan nan wajen ba ka yaudare shi ba ne ka mishi amfani da dabarun yaƙi ne an gane wannan ko shi ya ɗauka cewa ka kau da kai daga gare shi ne ya ɗauka cewa ka ji tsoro ka gudu alhali ka masa ne irin na ja da baya ga mai rago to shi ne abin da kai gare shi awon nukul ko kuma cijewa hatta tuja da fi'il fursa an gane har sai an samu wani dama hmm. in an samu dama din sai ya yi amfani da wannan daman hmm. fa ya da kudu fi dalika tauriya ya shiga cikin wannan tauriya hmm. kaɗan yi amfani da wani lafazi wanda zahirin kafirin zai ɗauka cewa ga ma'anan shi alhali kuma saɓanin haka ne an gane mutum yi amfani da tauriya to shi tauriya ba ƙarya ba ne shi in dai misalin kai mai amfani da tauriya to a nan wajen za a ɗauka cewa wannan ba matsala a ciki kuma ka yi dabara yadda za ka yi wato ka tabbatar da shi kafirin a wajen da yake tabbatar da shi a inda yake don kare kafirin ya gudu hmm. da kuma yadda za ka yi ka watsi tsakaninsu hmm. yadda za ka sa su watsi hmm. an gane dabarar da za ka yi ka sanya su kafirar su watsi an gane ka firgita su irin firgita wanda za ka sa su karwatsi ka kawo adawa tsakaninsu to duk abin da za ka yi don ka kawo adawa tsakanin kafirai shi ma wannan ba abin kyama ba ne misali wa nasbil tamim sannan kuma ka kaba ainihin mutane ba za su dan boye haka hmm. an gane a yi musu ya kiran shi a yi musu kofar rago ambush hmm. ka kafa ainihin mutane wanda za su yi ma ainihin sojoji na kafirai ambush hmm. shi shi ma wannan ambush din ba a kiran shi yaudara wani ce tsawadu halar kital da kuma wato nuna alaman gudu a halin yaki ka nuna alaman kamar za ku gudu a hali ba guduwa za ku yi ba shi ma wannan istidrak din nuna alaman gudu shi ma wannan ba yaudara bane shi ma sun ɗauka za ku gudu ne alhali kuna so ne ku janye daga wajen ku kai su inda za ku samu daman ku yaƙe su walaisa bainaha an yuzhira annahu minhum wato bai daga cikin yaudara ya bayyana cewa yana cikin su in yace shi yana cikin su in suka saki jiki ya yake su au ala him. ko kuma yana kan addinin su duk wannan bai halarta ba hmm. an gane shi wannan ka zo ka ce kai kana cikin su su saki jiki da kai bai halarta ba hmm. ko kuma ka ce kana cikin addinin su shi ma wannan bai halarta ba hmm. hatta idza wajada aw jaa aw jaa li nasihatihim ko kuma ya zo dan yayi musu nasiha hatta idza wajada ghaflatan nala minhum har sai idan ya samu ainihin rafkana ya samu sun dan rafkana sai kai musu hari ya ce na zo ne muku nasiha sai in sun saki jiki sun ɗauka cewa da gaske yana tare da su to idan ya samu dama kawai sai ya kai musu farmaki to wannan khiyana ne bai halatta ba amma duk wancan da muka faɗa a baya su wannan tauriya din da tasbiki din an gane ku? da kuma tashtiti ya ta abin da zai aikata don ya tarwatsa su gudu duk wannan gaba ɗaya da kuma shi wannan wanda aka ce dinnan nan ya mutu kofar rago da kuma ya nuna alaman kamar zai gudu sai sun bi shi ya samu wani lungu sai suka bi shi sai ya amfani da wannan dama ya kashe su misali to duk wannan gaba daya fashi daga cikin yaudara Allahu a'lam babban wani za su kewaya kamar yadda aka saba in tafsirullah da tafsirku bai tafi a bada ba a tambayoyi ne guda biyu tambaya ta farko wanda ya ce menene matsayin raji a mahanga ta shari'a da kuma manhaji na magabata to ga wata tambaya muhimmiya menene matsayin raddi a manhaji na ahlus sunna wal jama'a shi ne shine mayar da martani ga ainihin A kafiri ko ɗan bid'a dangane da wani ra'ayi da yake da shi yana da wani ra'ayi ra'ayin da bai da kyau wanda kuma wannan ra'ayin yana iya halakar da jama'a da wannan ra'ayin to kai din nan da wannan kafirin ya faɗi wannan magana yana so ya janyo hankalin wasu kai kuma sai kai masa raddi kan bayan masa da martani da hujjoji da dalilai ka nuna cewa wannan ra'ayi nashi ba mai kyau bane wannan shine raddi to raddi kusan a cikin manhaji na ahlu sunna yana daga cikin al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar yana daga cikin umurni da kyakkyawan aiki kuma da hani daga munkari dan manzo Allah yake marra aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga kyama daga cikin ku ya canza da hannunsa fa in lam fa bil lisanihi idan baya iya wato yayi da harshensa an gani yanzu kaga kwanan nan wani malami ya ce aka tambaye shi ya ce wasu manya-manyan masu kuɗi manyan mutane masu yawan tafiye-tafiye sun tambaye shi game da aure na wani ɗan lokaci cewa suna tafiye-tafiye kuma suka yi tafiya ba sa tare da iyalansu ba sa tare da iyalansu a nan wajen kuma sha'awa zai kama su to in suka yi tafiya tafiya da za su yi wata uku wata hudu a can za su iya yin aure na wata uku wata hudu to wannan malami sai ya halatta musu hakan cewa za su iya zuwa a can garin sai su yi aure na wata uku ko wata hudu kuma za su za a gaya wa matan zan aure ki na wata hudu da zarar in zan bar kasar shi ke nan auren ya rabu an gane ai to kaga wannan mutumin da ya faɗi wannan magana shin malamai sun gane shi me malamai suka yi masa ana ta mai masa da martani to ai wannan shine raddi ga professor wane yayi raddi ga dr wane yayi raddi ga sheikh wane yayi raddi ga mutane wane ana ta raddi hatta ɗan ɗariƙa ɗan uwansa sun masa raddi kuma ji wannan to yanzu idan mutum ya zaki sahabban annabi ya ce sahabbai mutanen banza ne ko iyaz billah shin za ka yi shuru ko za ka mai masa da martani shin mayar da martanin wajibi ne ko kuma kyale shi ne wajibi kaga mai da martani wajibi ne domin idan ka shuru a akan akidansa kamar kana nuna wa sauran mutane cewa yana kan hanya ne an gani saboda haka raddi yana daga cikin wato ƙa'ida mana addinin musulunci an gano wannan ku akwai ƙa'ida da malamai ke cewa a raddu alal mukhalif min usulul islam raddi ga wanda ya saba wa musulunci ko ya saba ma sunna yana daga cikin aqida ma na musulunci wanda yace babu raddi kamar yayi inkarin wani aqida daga cikin aqidar musulunci tunda qur'ani yana raddi ga ayoyi da yawa wanda alqur'ani ke raddi ga kafirai ga hadisai da dama wanda manzan Allah ke raddi ga kaburai sannan ga magabatanmu suna raddi ga kaburai ga littattafan da aka yi rubuce-rubuce za ka ji an ce an raddu alal jami'a na imamu ahmad an raddu ala basharul marisi na wani an raddu ala kaza an raddu alal bakari na ibn taimiyya ga littattafai na rudu ashe da raddi bai da kyau da malaman sunna ba su yi ba a takaice dai raddi ga wanda ya saba ma sunna wajibi ne ma balma yana cikin aqida inkarin shi ma duk wanda ya inkarin shi ya zama dan bid'a kai yana ma iya fita musulunci wa iyaz billah to malla wannan kamar abin da ake cewa wai an ce da mahaukaci baya duka ya amma tuna mai cewa yake wai yanzu mata fa irin dadi ya jikin jikinsu jiki ya yi laushi eh, to a kai eh, irin da ya jikin matan shi ne yake magana to wai yanzu ya za su da an ce za a yi dukar su saboda shi aka yi dukan kuma a to ai mata jiki ya yi laushi amma kuma rashin kunyan ya karu to tunda rashin kunya ya karu kuma ya zama to ka duk wata hanya duk wata hanya ya ji gyaruwa shi kuma Allah ya ce to in ka bi mataki kaza bai yi ba ka bi na gaba in ka bi na gaba bai yi ba ga na ƙarshe nan shi Allah ne ya faɗa kuma Allah ya san mata ba su samu irin wannan laushin fatan amma duk da haka Allah ya faɗa Qur'ani yana nan a matsayin shi na Qur'ani bai canza ba sannan mata suna nan a matsayin su na mata kuma yanayin yadda jikinsu ya yi laushi haka ma kai ma kai rauni dan ba za ka ce karfin ka daidai ke da karfin zamanin sahabbai ba irin yadda sahabbai za su iya yin amfani da karfin su yi hukunci gaba za ka iya ina san gani in dai za ka mata dai an ce a musu hukunci hukunci kada ya to an wuce gona da iri kada kuma a ke kada a wuce gona da iri yadda za a nakasa su sannan kuma kada ya to an mai da abin wasan yara a tsaya tsakiya Allahu a'lam yanzu mata ai matan da kamar sun fi ni'ima mata yanzu ba wata tana karantarwa a firamare tana yin laifin tana zuwa islamiyya tana zuwa hadda wata tana zuwa wa'azi wata za ka ji labarin ta a nijar ta ta yi wa'azi bayan gashi ba tana jami'a sannan tana karantarwa sannan tana laifin. sannan kuma a tafi wa'azi an tafi da awa ƙauye kaga to ya fatan zai kasance kaga fatan ba zai kasance kamar macen da ta zauna a gida mijin na kulawa da ita sa'annan kuma tana kulawa da harkan gida ta zauna ba ɗaya ne? Hmm. insha Allah na kallon wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ta astaghfiruka a tubi ilai